tun a shekara ta 2015 kungiyar ta eu ta yi wa ghana barazanar za ta ja kunninta dangane da wasu kayan lambu na ta ɗauke da tsutsotsi da aka aika kasuwannin turai waɗanda kansu isa duk sun ruɓe a tilas ghana ta dakatar da aikiwa da irin waɗannan kaya waje tsawon watanni uku bayan kungiyar ta EU ta sake samun wasu kayan ɗauke da guba. Ko da yake dai an ɗage haramcin daga bisani. Hukumomin ƙasar ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin kuwa sun duƙufa ƙa'in da na'in wurin gano sababin abin da ya faru. da yadda za a yi maganin sau. An kuma ɗora wa hukumar kare shuke-shuke da ƙa'idodin aiki nauyin binciken dalilan rashin bin ƙa'idodin ƙungiyar ta EU na tabbatar da kyawun kayan lambu ɗin. Professor Alex Dodu ne daraktar hukumar kula da kyawun kaya ya bayyana cewar. Gwamnatin Jamus ta taimakawa hukumar tabbatar da kyawun kaya ta ƙasar Ghana. ta kafa cibiyar nazarce-nazarce domin tabbatar da cewar duk ɗayan itace da sauran kayayyaki da ke fita zuwa ƙasashen turai sun kai matsayi a zancen inganci da ƙungiyar tarayyar turan ke bukata. Da kuwa na tuntuɓi Malam Musa wadda manomi ne na kayan lambu yadda aka yi kayan nasu ki samu matsala ya bayyanar da inda matsalar ke fitowa. Wannan abin ya safi waɗanda suke siyi wurin suna ke da shi. Amma ba mu cikin gadin nan ne abin ya safi ba. Zaman gyara abin turawan sun gan kama abin na da kyau. In an fito da shi wurin nan an ji da shi wuri sun je su yi ribagen nan to wannan ribagen nan kayan da suke sa daga wurin shi ke kawo wannan masara da wurinsu amma shi malam shu'aibu ya koka ne game da matsalar rashin kasuwa ya kuma bukaci taimakon gwamnati kasuwa na ne ya yi sanye kana da matsala mu nan taimako wanda muna nema da to a bude muna kasuwa da kasan la muna aiki da sinan gana kuma inda gwamnati ya tange mu ya samu wani fili kuma ya bamu ina da kyau kasan ya yi muna kankani. Sai dai a ɓangaren masu kasuwancin kayan lambun da ɗiyan itace na nan gida. sun nuna ƙosawarsu game da bayyanar tarin kantuna na 'yanci rani da ke shigowa da kayansu daga ƙetare hakan na matukan addaban kasuwancinsu. Mu da ke sai da kayan nan, za ka fito da kayan ka sai a barka da su, domin in ka faɗi farashinsu sai a rinka faɗan cewar na kantuna sun fi sauƙi. Roko muke yi, hukuma ta taimaka mana, hukumomi dai tuni sun ka fara waye kan waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a wannan fage musamman ƙananan manoma domin tabbatar da an samu bakin zaren warware abubuwa da suka zama sanadin azawa gana karamcin fita da kayan lambun ta waje Radwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Gaɗe ku ‘ya'yan da ku da ‘ya'yan ku kama noma daidai wanda bai